Bon, a ga yadda za ku yi ba daga farko da ku tabbatar da ordinator ku tana connected kenan ku yi connected da zako da kili ne kuma da telefon ne. Sai ku shiga cikin uh, Google Chrome ɗin ko kuma navigator in telefon ne kenan. Dan kun shiga haka sai ku zaɓi gurin da na yake mutum nan ga sama kenan. Sai ku rubuta kamo phone hosting. to kenan ni fa nuna muku yadda za ku yi ne da kamo hosting ba wai kenan dole dole ne sai da shi akwai shafuka da waya wanda dukan suna yi ku buɗe shafukan ku na internet so sai dai waɗansu suna da tsada waɗansu kuma ba su da tsada waɗansu za ku iya ku buɗe kai tsaye kenan da ko sa orange money ko mtn money ko mufin money ko waɗansu dai layuka amma waɗansu suna yi ne da banki kwanti na banki inda baka da kwanta bankiyar to ba yi ka buɗe shafi ba to amma zan nuna muku ne yadda za ku yi da orange money kenan yan kwanti yan eh, city web na ku na kanku kenan farko kuna buƙatar yan na jama'a kenan na ɗaya kenan na ɗaya dole sai yadda nan eh, da domin da nan da berger kun ka sai su ɗabi biyu waɗannan su ne za su ba ku dama ku buɗe shafi na kuna kanku kenan sa'annan abu na biyu na uku kenan sai ku kiran base data kenan domin idan kun san nan da domin da yan berger ma ba sa ba tare suke ba sai kun haɗa sai kun su tukuna kenan to gurin haɗa sai kun yi chilizion eh, filizila kenan gurin haɗa shi ma zan yi muku a bidiyo na na uku kenan zan na muku yadda za a yi a hada shi ma a hada nan domin da yana bin jama'a kenan duka dai ku dai biyo mu dai sana'a sannukin daga daya har zuwa karshe amma bitcoin din suna da yawa daga daya tana yawa za su kai bidiyo kusan bakwai kenan ta yadda za ku yi ku monetization domin nct internet zai ba ku damar ku zanga zangayen kuɗin ku kenan kamar dai shago ne za a iya biya ku duk wata ko duk sati ko kuma duk shekara yadda kuke so dai haka ne da za a biya ku domin mutanen da sun kai bizite shafin ku za su samu kenan abubuwan da suka telisharje ko kuma suka kalla kuna samun kuɗi kenan a cikin kun yi shi ma dai zan nuna muku da za ku kunyi monetization yanzu dai zan nuna muku da za ku sai nan da domain ne a bidiyo na gaba zan nuna muku yadda za ku za ku sayan ne bar jama'a shi ma bayan kun saye shi kuma zan nuna muku yadda za ku transfer kin shi zuwa ga eh, Filizilla lakina daga nan kuma zan nuna muku yadda za ku create bus data yadda za ku installan WordPress ko kuma Joomla ko kuma dai wani application na daban da za ku yi utilizan site ɗinku. ku ga yadda dai za ku yi daga farko sai ku shiga cikin borusa din ko kuma navigator ko kuma in ordinary change da phone dukkan su dai suna yi yanzu ni zan nuna muku kuyi ne da za ku yi da abin nan da kamun hosting kenan sai ku rubuta kamun hosting kenan yanzu ga shi can kun gani shi ku rubuta kamun puan hosting a gashin sai ku yi antika kenan sai ku shiga cikin navigator din ku yi antika kenan sai ku shiga kenan gashi na www carbon hastin ga yanzu gashi nan ya nuna muku kenan ya nuna muku kin da ake amfani da shiga vendage ga shika goma da wani abu da shekara kenan to amma sinkantaji suke ba su suna ba da sinkantaji ne yanzu sai ku yi script na a nan tunda in ba ku taɓa yi ba kenan sai ku danna a nan gehe ga wannan guri nan gehe sai ku danna a nan sai ku yi inscribe kenan da shi ba ku da kenan kwansa domin su ma suna da kwansa kamar banki ne ba suna da su ma kwansa nasu na kansu kenan yanzu kun ga anan gurin da ya nuna muku anan sai ku saka ku menene namiji ko mace ko kuma society ce ko menene in namiji ne sai ka rubuta an mace ce kuma sai ka yi anan sai ka saka address ɗinka address email ɗinka kenan inda za a tulo maka da sako kenan anan ka sunan sunanka kenan amma fa ka saka sunan direct ma yadda ko da ka sayawa zai zo da facture ke ka bisa facture ke kenan nan ga sunan enterprise kenan sunan ko society ce kuma shafi ne sai ka saka sunan kuma ka saka sunan da ka ga dama a nan ka saka sunan kasar da kake nan ga yana bisa cameroon ne amma za ka iya saka ko nigeria ko niger ko ko d'ivoire ko saudi ko a ina ne sai ka saka ma kai kasar da dai kake a nan ka saka email ɗinka kenan kai configure email wanda za a zan maka da sako nan ga jihar da kake kenan nan ga garin da kake aka ce lema kenan inda kake rayuwa kenan a nan sai saka mode pass amma a nan ku san abin da za ku saka saboda ko kuma ku register mode pass din ku yadda za ku sa abubuwan da kun saka a nan sai ku saka mode pass din ku idan kun saka sai ku yi connecting da ku yi connecting sai ku danna a nan ƙasa ku yi accept kenan kun yarda kenan da dokokinsu sai ku danna a nan idan kun ka danna a nan shi kenan zai yi connect sai ku yi connecting kenan to amma shi ke ni da ja ina da kwanski na ba zan yi haka ba kenan sai in danna ana yi su connect sai kenan sai in shiga baki ɗaya kenan domin in shiga da layin da nake da shi kenan da kun danna ana inda kuna da kwanta kawai zai buɗa muku ne yanzu kun ga gashi na yi connect kenan da shike ina da kwanta da jabe ma shiga tambaya ta abubuwan da zan yi ba kawai ya yi ya shiga ne kenan kai tsaye to kenan ga ma yadda za ku kusa yan nan da domain ba gashi kun shiga nan ga nan da domain a nan wannan shafi ɗaya biyu kaga sai ku tafsa a nan kenan nan da domain kenan shi kuke da buƙatar saya kenan ba bari in tsaida wannan kenan sai nuna muku yadda za ku yi da shi wancan na so mai yin shi ne kawai amma sai tsaida an komo da sabo don sai ku dana ga wurin nan da domin sai ku kuma da yan na sha shi yanzu zan sai kenan yan nan da domin ne ba abin nan ba sifani nan da domin Bom. ga ici ECN nan da domaine nan ga transférer nan ga wurin modifier to amma ni saya zani kenan sai in danna anan. shike zan sai ne kenan sabo a nan sai ku saka sunan shafin da kuke son ku accept inda sunan ka ne ko kuma sunan society ne ko ma menene sai ka saka sunan shi kenan a nan cikin wannan misali sai in saka adal top amma ba sai kun sa www ku saka sunan shafin ka adal top com kaga da shi ke ina son ya zamto adar top kenan sai saka adar top kawai sai yi lansiya a nan adar top kakka sa www.adartop.com a ka saka sunan shafin ka kawai ka saka adar top kawai kenan sai ka yi gaba sai ka yi lansiya a nan sai ka dan jira kenan zai baka in shafin yana nan disponible ko kuma a ko mai aiki da shi idan ka dan jira kaɗan zai baka shafi ga ga sunan ya ce maka adult.org disponible wannan ma adult star disponible amma adult.com kenan da shi nake aiki haka ya ce maka an riga an dauke shi deja vu kafin intentional wani shafi da kudin da za ku biya shi wannan jika tax wannan ashirin da jika da biyu wannan bakwai da rabi da wani abu wannan shafin fa da firin din shi kun gani ba kenan firin na ko na business ne ko ma na mine ne kaga gashi nan yanzu da shike ni adar top.com a ya an doke shi kenan sai in ɗauki adar kenan domin nuna muku yadda za ku sai in danna nan ku danna nan a rubuta ne to ku danna nan please kenan kun yarda kenan wannan za ku sai adar top kenan kenan shafin ku zai zama www.adartop.tv sai ka danna a nan kenan close nan kenan ka yarda kenan shi za ka sayi addertop.tv ah, kenan sai ka yi gaba kenan wurin asha ga wurin yadda za ka yi ka saya ka nan ya ce maka jika goma da wani abu nan ga jika goma sha uku so kenan sai ka zaɓi wani shi za ka saya jika goma ko wannan ko wannan ko wannan wani ne za ka yi amfani dukkan faɗe ne to amma bambancin a nan kaga a nan yana da vincis giga da sai san kyarkishin da yawa don sai ku zaɓi wani shi za ku yi amfani da shi yanzu misali in wannan nace zan ɗauka sanya a zuciya a nan kenan zan ɗauki wannan kenan ga shi ya nuna mai adar top tv non the domain kenan na yadda na yi accepte shi eh ta yi continue yanzu zai bani gurin ma ta yaya zani in biya kenan yanzu gashi ka ganin shi ba adar top tv na yi na zaɓi na shekara ɗaya na ke nini gashi nan shekara ɗaya in shekara biyu kuke so gashi amma fa zai ƙara muku fili zai hitar daga daga jika goma a jika zai kara da waya kenan ga shirin sai ku yi ku zaɓi sai yadda za ku biya shi kenan wannan abin security ne na yadda za ku yi ku tsare shafin ku shi ma sai ku saye shi jika da rabi na ke ɗari uku kenan yake sai ku danna anan shi ma ku saye shi domin yana da amfani sosai in kun saye shi wani ba zai iya amfani da shafin ku ba kenan shi ma ka kun yi ko shi kenan duka za su kama muku jika ashirin da da hudu da wani abu kenan amma fa ba dole ne fa sai kun zabi wannan ba saboda wannan yana da tsada wani bai da kuɗin da zai saye shi kai tsaye kenan za ku iya sayan na ƙasa kenan akwai wani jika bakwai ko jika goma to in kun ga nan nan yanzu sai ku yi ƙasa kenan yanzu ga sha nuna muku free day non day domain kenan ga shi jika goma kenan duka ga kuɗin ku yadda za su koma ma mantan kenan da yan nan da domain da wancan duka ga su ka ga free total ɗin ku kenan a nan kenan bon gari za ku yi sai ku yi nan ga solda a ciyal ne abinda aka gana a cikin kwanci na na sukuna saboda ni ma ban sa kuɗi ce yanzu zan saka kuɗi kawai zan yi a ne kawai yanzu ana in ta orange money za ku saya in layin ku na orange money ne sai kai ko shi a nan kenan sabi ta orange money har da yi ko shi a nuna min saka nan ba ta to amma zan nuna ku ko ta mtn sai kai a nan in ta paypal ne sai kai a nan in ta wannan ne wapcom duk shafin da dai kuke aiki sai ku buɗa a nan kenan bon da shi ke ta orange money zani sai anan in kuma cikin kwantikin ka ne za ka saka kuɗi sai ka yi depo a nan ga wurin depo da ka danna a nan sai ka yi accept sai ka yi depo kuɗin ka kenan na kwantikin ka za su ƙaru in kana son ka ƙara kuɗi ne a cikin kwantikin ka amma in za ka saye ne kai tsaye ta orange money sai ka danna a nan kenan sai ka yi koshi a nan yanzu a nan sai ka saka number ka kenan sabidin kenan za ka biya ne kai tsaye daga cikin wayar ka sai a cire kuɗin yanzu misali ni zan saka number ta kenan to kaga dai tsaka tana number ta ma ya da shike tana register a ciki gashin sai saka number ta sai sanka to bin ta ne 6 tara 7 2 sifili sifili hudu daya yanzu ga shan number ta na yi kwancini a nan sai in danna a nan kaga ya nuna min abin da zan saka a cikin jelfan na yi composan gas san senkant etual cat etual cat gas sai kenan yi configuran kuɗi sai a cire min kuɗi waɗannan kenan kuɗin nake san yi a sha da su gashi na gani bottle command gashi nan duk command kin da ni kare kenan sai numero da mobile code da payma haka kenan idan ni saka code da payma kina anan da na saka telefon ina zai nuna min duka abubuwa sai yi configure anan kenan zan saya kenan to amma tun da shike ban yi active ba zai bayar ba tun da ban ban saya ba kenan ba sai ne nake so in yi ba ina son nuna muku ne kawai da za ku karshen kenan da kun saka number ku anan kuka yi configure kwadikin ku na kuɗi kenan farkon da kuke amfani da shi na tsare kwantinin ku da kun saka ku config to shikenan za a turo muku message kun koma cikin cikin buwati email din ku za ku ga message din kamar wannan kun ka shiga anan sai nuna muku message kin da kun kai na abin nan ba na abubuwan na sayayyar da kun kai kenan yanzu misali ana kamun hosting tunda ku shi shafin da ni saya tun kwanan baya kenan ko kuma ma ba sai kun kun shigo a nan gaba za ku iya ku tsaya ma ta can cikin shafin ku na kamun gana kun tambaya zai nuna muku facture ku kenan yanzu misali a nan sai in a cikin kamun hostin kenan nemi facture ki za kenan bayan kun saya yanzu zan nuna muku yadda za ku ga facture ku kenan sai ku a shiga a nan kenan kin sai ba ne nan ga abubuwan da gare ku ne su ne za a zan ajin guda ko shiga nan za a ba ku shafin kai tsaye kenan nan gurin sayayya ne kawai amma da kun ga sayayya za ku komo ana kun ga gurin da zai nuna ga yan nan da domain kenan yan nabar jama'a ga yan nan da domain a nan kina zo ina son in ga facture ta sai in danna a nan kaga sai in dawo a nan kun gane shiga shi yana nuna muku shi send done nan ga facture kenan abinda kuka saya takardun ku kenan na sayar da kuka yi gashi anan sama kun ka danna nan zai nuna ku duk fakatif din da aka turo mu kun gani ba ga sai da ni deja paye wannan kenan na riga na biya wannan factor ke na tun level sanki janvier 2018 wannan shi male ko ne dai da daskin shi ko ne famin kin abin da kuka saya da daskin shi dan sai in danna anan kenan in ga factor din da ka danna nan zai a nuno maka din ka da ka da dukkan abubuwan da ka saka dai zaka gan shi kenan ni misali anan sai tai ina sai in ga factor din kenan ga factor din kun ga nesa ba abin da nesa yi ne gashi nan ga number ta gashi nan su kuma ga min su anan ga gurin da nake jumbe wannan email ina ne da sunan da ni saka akan factor dukkan su ga sunan annonomin kuma ga print din da ni yi nesa yanan gashi nan jika bakwai da rabi da yanka kenan na factor din da nesa yana yanan da domain kenan yanzu kenan sai zuwa gaba zan nuna muku yadda za ku ku sai yan nagar ma kenan da yadda za ku kuma kenan ko hada su gashi nan suna a jefi kenan na barku lafiya ku tukun ku baki biya gashi nan nan domin kun ganin shi ba nan kina ne ce muku www e adar topcom ba yanzu gashi nan ka an nuna muku adar topcom gashi yanzu da ka shiga cikin browser ɗin ka kai composin www e adar top ko kuma ka rubuta adar topcom kawai zai baka shafi kenan to amma idan kai ka sayi wannan nan domain kawai kadai bai zai ishe ka ba dole ne sai ka gama da nan da bai jama'a inda kana son zamto sits na kwarai kenan yanzu zuwa gaba zan nuna muku yadda za ku kusai nan da biyar jama'a kenan da kuma yadda za ku kwada su insha Allah na bar ku lafiya ku dukan ku baki kuna tare da naku jira Abbas Isa Abulmawa so kuma mun sake haɗuwa a wani karo insha Allah kar ku manta ne dan kuna da tambaya za ku yi a komantar ko kuma ta email kina kenan a ko yan adres studio Eh, at gmail.com ko kuma dai ta yadda dai kuke so dai ta nan za ku tuntuna ko ta nan za ta waya kenan insha Allah ko kuma ku comment ke kenan da bidiyon din sai ga abin da kuke da kaza ko kun gane kuma abubuwan da ku gane ba sai yi muku kenan da lalala kenan ina yi rapid mana kenan ina yi ta sauri ina kwace da gargudu ku baki sai mun sake haɗuwa kenan insha Allah ah, na bar ku lafiya ku dukan ku baki da ku kenan